Tarihin Afrika. Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. it is not the IMF which has written our economic Ai ba wai hukumar bayar da lamuni ta IMF ce ta rubuta mana tsarin farfado da tattalin arziki ba. Idan akwai hauhawar farashin kaya saboda ba ku fitar da wasu albarkatu zuwa kasashen waje ba. Ko da kuwa babu IMF za ku iya gano wannan. Idan darajar kuɗin ƙasar ku ta faɗi, ba ku buƙatar asusun IMF don sanin wannan. Idan kana son daga banki, ai dole ka amince da ka'idojin da zai gindaya maka. Dama ga al'ada ta ɗauka ɗaukar matakan suke bakin aljihu gwamnati na da sakamako na suka daga 'yan siyasa sai dai ya danganta da yadda kasashe ke tunkarar lamarin mun kai wani lokaci da muka yanke shawarar cewa ko dai mu ciyo bashi daga waje ko kuma tattalin arzikin kasar ya durkushe don haka muka yanke shawarar ciyo bashi maimakon mu zara ido tattalin arzikinmu ya durkushe baki daya ina mai baku tabbacin cewa idan har matsalar tattalin arzikin kasa ta kai makurar taɓarɓarewa ai wannan ƙasa ba ta buƙatar shawarar imf don sanin halin da take ciki don haka dole ne ku ɗauki matakan da suka dace So we decided that we will be hard on ourselves. Mutum ne da ke furta kalamai masu saurin shayar ra'ayin al'umma. Matashi ɗan juyin hali a yanzu ya ɗauki tafarki da ke nuna alamun komawa ga ƙi da irin ta kwame unkurma. Tunani kuma farkin kai ƙasar ga ci gaba abu ne da ke da kyau a wajensa. Amma abu na farko shine kyautata rayuwar al'umma waɗanda ke rayuwa a cikin yanayi mai kunci kuma dole ne ya miƙa wuya ga yanayi na kasuwa a lokacin. Wannan sabon tsari na farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa da gane ta runguma ya fara samun nasarori. Ƙasar ta fara zama sabuwa a kowane fanni. Mutanen birni da karkara kowa na yabawa da canjin da ake samu. Wannan fa ci gaban shirinmu ne a game da tarihi Jerry Rawlings, tsohon shugaban ƙasar Ghana. yɛfrɛ ne sɛ nie na mo sɛ ɔfirihi nana mo ka sɛ neɛ kɔkɔdo ababawa o abanyɛ nane o ahoɔfɛ a Bayan ya samu yardar bankin duniya da hukumar bada lamuni ta duniya IMF, a tsakiyar shekarun 1980 Jerry Rollins ya kaddamar da sauye-sauye a fannin tattalin arziki tare da sakin ragama ga harkokin kasuwanci. abin da ya ba shi damar samun masu zuba jari sosai a cikin kasar. Uh, Sabon salon da a yau ya mamaye uh, duniya ba komai ba ne, illa aƙida da al'adun da ƙasashen yamma suka dora wa sauran al'ummar duniya a afirka ko da kuwa ka kasance mai goyon bayan ƙasashen gabas to lalle kuwa akwai tsohuwar alaƙa da ta haɗa mu da ƙasashen yamma ko da mun samu wata riba dalilin hulɗar mu da ƙasashen yamma to lalle wannan hulɗar ta haifar mana da asara mai yawa a fannin al'adunmu kuna iya ɗaukan al'adar da ke da amfani a gare ka sannan kai watsi da wadda ba ta da amfani a fannin al'adu a gaskiya a jimlace turawa na yi mana kutse sosai sosai eh, eh, abin da nake nufi a nan shine mu cire wata matsala cikin eh, irin waɗannan tafiya da za ta iya zame mana koma baya ga ci gabanmu ba za mu iya samarwa al'ummar mu rayuwa kamar irin ƙasashen turai kamar yadda wasu ke bukata ba a cikin 'yan shekaru wanda ya kaddamar da Jun hali a yanzu ya zama shugaban kasar da kasashe da kuma hukumomi da dama ke son yin hulɗa ita ana bashi rancen makudan kuɗaɗe don gudanar da ayyukan raya ƙasa. A yanzu 'yan ƙasar Ghana sun so samun kwanciyar hankali a fannin tattalin arziki. Cikin wannan yanayi ne ma mutane ke ci gaba da ɗiga ayar tambaya sanin shin ko yana da niyyar miƙa ragaman mulki a hannun farar hula a nan gaba kuwa? Ga dai amsar da Isheri Rollins ke bayarwa. By our definition, your question does not, Lura da fassarar da muke baiwa harkokin mulki sai in ji kamar dai wannan tambayar ba ta da ma'ana saboda shi mulki ba miƙa shi ake yi eh, daga hannu zuwa hannu ba wasu 'yan ghana na kallon gudanar da mulki tamkar dai wani lokaci ne na aikata kurakurai sai dai yanzu uh, hukumomi masu ƙarfin hana waɗannan kurakuran sun fara kafuwa aikin gwamnati shine taimakawa al'umma kafa hukumomi masu ƙarfi da za su baiwa talaka damar ci tamkar shine ke gudanar da mulki da kansa. Which will enable them to use their power more effectively. Bayan ya samu yardar hukumomin bayar da lamuni na duniya, Sherry Rollins bai tsaya a nan ba, zai ci gaba da kullo da sabon salo tare da rikidewa kamar hawainiya. Rahotannin da muke samu a yanzu haka na cewa jami'an tsaron Jamus sun fara kwashe baraguzan rusasshiyar katangar birnin Berlin don samar wa jama'a hanyoyin wucewa. Daga jiya da wuraren karfe bakwai da mintuna tara na yamma lokacin da aka buɗe hanyar farko dubban jamusawa na bangaren gabas ne suka ketara zuwa bangaren yamma yankin da suka share shekaru 28 ba su saka kafafuwansu a ciki ba. depuis 28 ans. 5h moins de quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Da misalin karfe biyar saura kwata na asuba ne aka fara rusa katangar birnin Berlin. Wasu gwamman mutane 'yan Jamus ta yamma da ta gabas sun haye kan wannan katanga mai cike da tarihi da ma yankin da aka hana. Dukkaninsu ana iya cewa a yanzu suna hannun matasa ne. Chacun leur tour, Da guda-guda kowa na ɗaukar fartanya don sarar wani ɓangare na katangar tare da sanya wasu daga cikin baraguzan a aljihu don tunawa da irin wannan rana. Bayan karya makullin an bude kofofin da ke raba yankunan biyu daren jiya wurin karfe goma sha ɗaya matasan gabashin Jamus sun ture kofofin da suka raba gabashi da yammacin kasar a nasa bangare kuwa masu kula da tsaron iyakar san ba su ce komai ba. lamari da ke faruwa a nesa cewa da rushewar wannan katangar. Lamari ne da ke gudana a birnin Berlin na kasar Jamus mai tazarar dubban kilomita daga Akara. Ba wanda a lokacin ya yi tunanin irin canjin da hakan zai haifar wa duniya baki ɗaya. Faduwar katangar birnin Berlin da ake dangantawa da kawo ƙarshen tsarin kwaminisanci zai yi sanadiyar kaɗawar iskar demokuraɗiyya abinda da dama ƙasashen yamma ke tallatawa. A cikin gaggawa abin zai shafi yankin Afirka baƙar fata. matsi ga dukkanin mulki da ba na demokuraɗiyya ba na ƙara zafafa wannan ya yi sanadiyar kawo ƙarshen mulki a wasu ƙasashe da dama musu turawari na ƙasar mali ne za a fara kawarwa mace kereku na jamhuriyar benin ya ɗauki matakai na rigakafi ta hanyar shirya taron muhawara na tattauna makomar ƙasar a ƙasar ghana ta jerry rollins kuwa inda tun farkon juyin mulkinsa ba ta da kundin tsarin mulki ƙasashen yamma sun sanya mata ido sosai ga abin da haruna ata ɗan jarida ƙasar ta ghana ke cewa dangane da hakan he did not fight against it but he did say that though he personally did not uh, believe in multi-party duk da bai yi adawa ko yakar tsarin kafa jam'in siyasa ba sai dai kullum yana cewa baya ganin amfanin tsarin kafa jam'iyyu barkatai amma da yake zamani ya zo ba makawa zai mika wuya wannan ne yasa tun shekarar 1992 aka rubuta sabon kundin tsarin mulkin da ya sa ghana ta zama ƙasa mafi kwanciyar hankali a fannin siyasa a nahiyar afirka kan wannan batu ga abin da shi kuma tsohon shugaba jerry rollins ke cewa let's put it I don't Sai in ce muku ba kamar yadda kuke tunani ba. amma ni ina mamakin a ce 'yan adawa sun zo majalisar dokoki saboda a gaskiya ba su da amfani kuma rashin samun ƙuri'a masu yawa yayin zaɓe bai bai kowa mamaki ba kuma wannan ba wai yana nufin cewa babu 'yan adawa ba ne tun lokacin gwamnatin rikon ƙwarya ta cntp da kuma abin da ya biyo baya mu ma ba mu buƙatar ƙarfafar adawa kuma baya kawo wani abu sabo na ci gaban ƙasa wannan ne ke sa ni yin ɗari-ɗari idan za su yi suka ta hanyar ba da kwararon hujjoji wannan ba zai dame ni ba amma sai kawai su rinka bayar da labarun karya irin waɗannan halaye ba su da kyau ga ƙasa kamar tamu ban ce babu korafi a tsakaninmu ba lalle muna korafi da sukar juna idan na duba ma zan iya cewa abu ne da aka tilasta wa ƙasarmu amma fa ba mu buƙatar wannan ƙasarmu ta taɓa kasancewa ƙarƙashin tsari da mulkin jam'iyya ɗaya sannan kuma da tsarin jam'iyyu barkatai saboda haka ba baƙon abu bane a gare mu har mulkin soja mun samu a wannan ƙasa amma matsalar ita ce kullum ba a gamsar da buƙatun al'umma har kullum sai an yi buri. A gaskiya al'umma yanzu ba ta buƙatar jin batun kafa jam'iyyu barkatai ko wani juyin mulki. Yanzu mun fito da wani sabon tsarin hulɗa a dimokuraɗiyance ne irin na zamani ko mai ƙarfi. Wannan kuma ko a miƙe ko a aikace. Tsari ne mai kyau kuma ina jin cewa wannan tsari ne da ya ba mu damar samun ci gaba cikin gaggawa a lokacin mulkin CNDP. wanda ya taɓa yin juyin mulki sannan ya kawo sabon canji ta hanyar amincewa da tsarin kafa jam'iyyu da dama a ƙasar ghana wanda a cikin lokacin yana tsagaron ɗan juyin juhali tare da bin aƙida irin ta kanar mu'ammar kaddafi wanda ke cewa samun wakilcin jama'a da yawa abu ne da ke tauye demokaradiyya daga nan sai rubuta sabon kundin tsarin mulki ga ƙasar ghana a shekara ta 1992 bayan ya yi murabus daga aikin soji kuwa sai ya shiga zaben shugaban ƙasar da shi da kansa ne ya shirya shi. An zaɓe shi a matsayin sabon shugaban ƙasar Ghana, inda ya samu aƙalla kashi hamsin da takwas cikin ɗari, abin da ke nuni da cewa yana da farin jini a tsakanin al'ummar ƙasar sosai. Joyce Ariye ɗaya ce daga cikin ministocinsa. It is important to realize that there's a new sense of political awareness. People feel now. Lalle a gani na a yanzu an samu canjin tunani sosai a fagen siyasa saboda al'umma ke ganin cewa tana da damar faɗin albarkacin baki sannan an fi kula da ita fiye da can baya a can da idan ka saka ƙuri'arka a akwati ka zaɓi mutum shi ne zai wakilce ka akan duk wasu muhimman batutuwa da za a ɗauka na rayuwarka amma a wannan karo kowa na jin kamar ana damawa da shi wannan ci gaba ne sosai muka samar a fannin dimokuraɗiyya duk da cewa mun san tsarin har yanzu bai kammala ba Bangaren neman kowa ya sa hannunsa wajen gina ƙasa, an samu gagarumin ci gaba. Al'umma na sha'awar bayar da gudunmawa wajen neman kyautata rayuwa. Idan babu rikicin siyasa cikin ƙasa, to lalle zaka ga fannin al'adu na samun ci gaba. Masu shirya fina-finai za su dinga shirya abubuwa kan rayuwar jama'a, kuma wannan na bunƙasa. Wannan ne ke faruwa yanzu a ƙasar Ghana. Hatta da ƙananan yara 'yan makaranta sun fara koyi da wannan aƙidar don haka wannan muhimmin ci gaba ne. Bari mu sake komawa wajen tsohon shugaba Jerry Rawlings. I'll with you. When we had to introduce multi Zan faɗa muku gaskiya. A lokacin da muka amince da kafa tsarin jam'iyyu da dama, sannan da sake rubuta kundin tsarin mulki, kai ka ce mu ƙasar demokuraɗiyya ce tsawon shekaru goma da suka wuce ba wai mun kafa sabuwar demokuraɗiyya ba ce illa mun shimfiɗa dokoki da tsarin mulki ne kawai amma a gare mu demokuraɗiyya fa ta fara ne tun lokacin boran al'ummar ƙasar ghana gaskiya ne al'umma ta daɗe da samun yanci ko ba ta damar jarraba irin baiwar da take da ita sannan ba a yi mata adalci ba tsawon lokaci abin burgewa ne amma maido da tsarin jam'iyyu da dama a ra'ayina kamar komawa baya ne al'umma yanzu na jin tamkar an raba ta da mulki ne tsohon mai ra'ayin juyin hali yanzu ya kasance wanda kowa ke iya kusanta ana ganin shirin rollins ina a fagen siyasar nahiyar afirka yana magana sosai akan duk wata matsalar ta shafi nahiyar a ciki har da batun korar 'yan afirka daga kasashen turai a game da maganar zuwa ciranin 'yan afirka a turai kuwa rollins na da matsayi kamar haka take a look at europe while you needed our skilled technicians and doctors Ɗauki misalin ƙasashen Turai. Idan suna buƙatar likitocinmu ko wasu ƙwararrun injiniyoyinmu, sam ba za ka taɓa jin suna cewa baƙi sun cika musu ƙasa ba. amma yanzu suna son rufe iyakokinsu ina tunawa da wani rahoto da tashar bbc ta yada game da cuta mai karya garkuwar jiki inda suka hira da wasu kan titunan kasar ingila shiri ne da aka watsa har wasu kasashen afirka a cikin shirin an nuna cewa kamar dai afirkawa ne tushen yada wannan cuta a duniya lokacin da na ji wannan rahoton na yi fushi sosai amma a wani bangare kuma na yi murna saboda ina son al'ummar mu ta farka su nuna rashin yardar su su lura cewar turawa na amfani da wannan cuta ne don ƙara nisantar da su daga yankunansu ina son cikin fushinsu su yanke shawarar cewar ba za su sake zuwa cirani ko neman wani abin duniya a turai ba amma wannan bai canza ba a shekara ta 1996 ba da wata wahala ba ne jerry rollins ya sake lashe zaben shugabancin kasar ghana a wannan karo nasarar baba gardama jam'iyyarsa ta CND ta lashe kujerun majalisar 133 daga cikin 200. Measure my person in this political situation in relation to what uh, country a cikin wannan tafiya ta siyasar demokuraɗiyya lura da irin ƙoƙarin da ƙasa ta ta yi tabbas mun samu gagarumin ci gaba amma abin da ya fi burge ni babu kamar yardar da al'umma ta nuna mana kuma ta yarda da kanta idan kuna tare da mu a lokacin farko da muka yi buri za ku gano abin da nake nufi saboda duk ƙasa ko al'ummar da ta rasa alƙibla ko kuma al'ummar da ta dawo daga rakiyar magabata to da wuya ƙasa ta iya samun mafita ga matsalolinta dole ne al'umma ta iya kare ƴancinta ta hanyar dagewa da haɗa ƙarfi don kare wannan 'yanci hakan na nuna cewa lallai irin wannan al'umma ta girma kuma ta ƙosa a wannan wannan fage ina jin cewa an samu babbar nasara idan babu wannan nasarar ta hanyar dan adam babu yadda za a yi al'umma ta bunƙasa daga yanzu tsohon ɗan juyin hali wanda girma ya fara kamawa ya kasance babban abokin ƙawancen amurka a nahiyar afirka tare da shugaban kasar uganda yori museveni wannan nema zai ba shi damar karɓar bakuncin shugaban amurka bill clinton a wata ziyara da ya kai nahiyar Afirka a 1998 inda ya da zango a birnin Accra na kasar Ghana. Haka ya karɓi bakuncin sarauniyar Ingila, to amma hakan bai canza komai ba, domin kuwa yakan nuna fushinsa idan an taɓa shi. Za a iya tuna raunin da ya yi wa mataimakin ko kansa aka a fuska a bainar jama'a inda rika dukarsa yayin taron majalisar ministoci. Wannan kuwa ya faru ne a shekara ta 1995. a ɗaya bangare kuwa tattalin arzikin ƙasar ya kama hanyar farfaɗowa ci gaban da ake samu a shekara ya kai na kashi biyar cikin ɗari an kawo ƙarshen ƙarancin abinci da matsalar dogon layi a gidajen mai cikin ƙasar ghana ana ƙara samun masu zuba jari a wannan ƙasa kuɗin ƙasar wato cd ya fara daidaita darajar kuɗin ƙasar wato cd ta fara daidaita sai dai duk da haka Rollins bai gamsu ba da yadda al'amurra ke tafiya. The first ten years of that revolution when we didn't have the constitution. Shekaru goma na juyin juya hali kafin samun kundin tsarin mulki su ne shekaru goma mafi alheri a gare mu. Wannan ya fito da kimar al'ummar mu. Lallai saboda an yi bore ne kuma an nuna rashin amincewa da mulkin kama karya. da sauran kurakurai irin na shekarun baya. A shekara ta dubu biyu duniya ce za ta zura wa Rollins ido don ganin ko zai miƙa ragaman mulki ga wani lura da cewa ya kammala wa'adin mulkinsa na shekaru hudu har sau biyu. Bayan shekaru sha takwas na mulki, Rawlings ya cika alkawarin da ya yi a lokacin yana ɗan shekaru hamsin da uku a duniya kuma yana cikin ƙoshin lafiya da kuzarinsa kamar yadda za ku ji a cikin shirinmu na gaba wanda muke gabatar muku a game da tarihin rayuwar tsohon shugaban ƙasar Ghana John Sherry Rawlings. yanzu kan amadadin ilahirin ma'aikatan sashen hausa na rfi abdulkarim ibrahim shi ke cewa da ku a huta lafiya